ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يوم الثلاثية ثلاثة عشر الأخو وتشابيو وتر الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake da ma wani masallaci mai albarka ne imam malik da ke nan wajen ruwa ko farfada a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin da sura ta hudu a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce ta nisa kuma karatu da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta sha biyu yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sha uku da fata allah ya taimake mai sa mu dace na mamaye ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نعم بارك الله فيك يا الله ما صار بركه kamar yadda bayani ya sha gabata muka yi kotin daga kakanmu babanmu jagoranmu shekwa bukar mahmud gumi allah ya ji kansa shababban abin da wannan sura take karantarwa shine lura da haƙoƙin masu rauni ana magana ne akan hukunce-hukunce na zamantakewa da lura da haƙoƙin masu rauni daga cikin mata da tsofaffi da kananan yara da kuma ya a tsara rayuwa saboda kowa ji daɗin rayuwa to ayoyi da muka tsaya a kansu ayoyi ne da allah subhanahu wa ta'ala yi bayani akan rabon gado wanda mun je da idan aka mutu aka bar mace ba ta gado hasali gadarta ake to da musulunci ya zo ya ce a ba su gado bil munasaba sai muka ce ashe kenan ba elizabeth ce ta baiwa mata gado ba dama musulunci ya ba su aka samu su azzaliman mazaje suka kwace musu da aka ita elizabeth aikin da ta yi ta zo ne don dawo da mutane haƙƙinsu dama da akwai shi na fatan mun gane to sannan annabi ya faɗa allah na taimakon musulunci da wanda ba shi da rabo a cikinsa to da aka wani abu da ta yi ba wani abu ba ne. dama da akwai shi sannan duk abin da ta yi ba zai kankara bakin zalincin da suka yi ba ka bautar da mutum don ka taya ba shi gado da kai kana so ne a ba gado don ka ɓaci allah ya saurara to gadon da muka ji na ƙarshe shi ne gadon da ke tsakanin miji da mata in ɗayan su ya mutu duk wanda ya mutu a cikinsu ɗayan zai gaje shi in matar ta mutu in tana da ɗa ko jika sahihi mijinta yana da kaso ɗaya bisa hudun dukiyarta idan ba ta da ɗa ko jika sahihi to yana da rabin dukiyarta idan shi ne ya mutu mijin ba shi da ɗa ko jika sahihi tana da kaso ɗaya bisa hudun dukiyarta idan ya mutu yana da ɗa ko jika sahihi tana da tumani ɗaya bisa takwas sannan mun ji cewa mata da suka gaji mijinsu in ɗaya ce abin da za a ba ta kenan in biyu ne shi za a ba su a raba su raba in uku ne shi za a raba musu in hudu ne shi za a raba musu an fahimta to sannan sai muka ji gadon kalala wane ne kalala mutumin da ya mutu ba shi da asibi asibi shine wanda idan aka ce shi kadai ne zai karbi dukiya gaba ɗaya an fahimta in kuma akwai waɗansu magada sosai an ba waɗancan magadan gadon abinda ya raguwa shi za a ba shi muka ji wannan ita ce magana mafi inganci akan waye kalala to kalalan nan da za a mutu a bashi ko da ya mutu ibar yan uwan abinda ya mutu yan uwa kawai ibari yan uwan nan shakikai da li'abbai da al'ummai to waɗannan li'ummai ɗin wanda suka haɗa uwa ɗaya da shi kaɗai za su gaje shi ‘yan uwansa li'abbai in akwai shakikai ba za su gaje shi ba sannan ‘yan uwa shakikai ba sa hana ‘yan uwa li'abbai gado a li'ummai gado su waɗanda za ka haɗa uwa ɗaya da su ba za su hana su gado ba fi halin lintira a lokacin da su kaɗai aka mutu aka bari ‘yan uwa to idan ɗaya ne namiji ne kuma ko mace shi wannan dan uwan da suka hada uwa ɗaya da mamaci uwa ɗaya kawai suka hada ku gane wannan uwa ɗaya kawai to ina da kaso ɗaya bisa shida dukiyar sannan samuwar uwa baya hana shi gado sannan idan sun wuce ɗaya daga biyu abin da ya sama za a raba dukiyar gida uku a ba su kaso ɗaya su raba daidai da daidai mazan su da mata a bangaren da umai ba cewa wannan namiji ne wannan mutane, ne in dai mutum ya yi gado ne dalilin uwa to da mazan su da matan su da iri ɗaya ne saboda abin da suke ɗauka asali ka san uwa ne to da haka ainihin wannan shine hali na wanda ake cewa da shi kalala 'yan uwa shaƙiƙai da 'yan uwa li'abbai za mu zo mu ji gadon su a ƙarshen sura sanda Allah ya tambayi wa yasa allo naka mene wa yasa allo naka kullu yuftikum fil kalam za mu zo mu sake jin bayani wanda wannan yan uwan su kuma na bangaren uba ake nufi musamman mata idan shaƙiƙai ne ko ne abai to su kuma za mu zo mu ji gadon su insha Allah sai dai da yake da tafiyar tana da tsayi babu laifi zai faɗa a gurguje idan mutum ya mutu ya bar 'yan uwansa mata zalla kai daga biyu zuwa sama za a raba dukiyarsa gida uku a ba su kaso biyu su raba idan ɗaya ce za a ba ta rabin dukiyar shi idan ita ce ta mutu ta bar shi shi kadai zai karɓi dukiyarta gaba ɗaya idan ta mutu tana kalala ba ta da wanda zai gaje ta misali mai ɗauka ce mijinta ne ta mutu ta bari to in aka ba mijin rabin dukiyarsa to shi kuma wannan dan uwan nata shakiki zai ɗauki rabi in suna mazan su da mata to a nan ne ake samun da zakari ne suna abu da namiji a ba shi kaso biyu mace a ba ta kaso daya amma in sha ba idan muka zo karatun a lokacin sai mai bayani sosai da sosai shi ne bayan Allah ya yi bayanin rabon wannan gado na ma'aurata da na mutumin da ya mutu kalala sai ce tilka hududullah waɗannan da kuke gani iyakoki ne na Allah wa mai yi tsirin wa rasulahu wanda duk ya da'a ga Allah ya da'a ga manzansa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha to ga sakamakonsa. shi kuma Allah zai dora shigar da shi gidan aljannatai wanda koramu na gudana a karkashin su kuma suna ababen ƙaddarawa da wuma a cikin ta babu ba malamai suka ce fadar halidi na fiha ya fi tsarwa akan ce lahun jannatu saboda ɗan adam abin da ya sani rayuwar duniya to ya sha gani ko a kansa ko a kan waninsa ina kana ana cikin ni'ima ta yanki ya zama to babu ita yan misali ya talakawan najeriya ko Misali ne an fahimta haka dan najeriya akan daga yancin kai zuwa yanzu ai ya ga ara ya ga kai ce ko yau da daɗi gobe ba daɗi inda daɗin ta zo to in ba daɗin ta zo sai a ga gara ma ina ma dai ga nan dai Allah ya kuna gane to irin waɗanda sai Allah ya ce to wanda shi yi masa da'a yi wa sa da'a to shi kuma zai shigar da shi gidajen aljannatai wanda ƙoramuna na gudana a cikinsu kuma babu suna ababen da zama cikin wa zalika al-fawzul azim kuma wannan shine rabo wanda yake mafi girma dan adam bayan ya zai wanda rayuwar ta duniya ya koma lahira bai samu wani alkhairi ban ba aljanna ya shiga ba duk abin da mutum ya yi a nan duniya ije lahira bai shiga aljanna ba to a sata to kuma duk wahalar da ya sha a nan duniya ya je lahira ya shiga aljanna to bai asara komai ba dama ya ta rayuwa haka take kana da shi akwai damuwar ba ka da shi akwai taka damuwa Allah kenan tun duniya sai da ya so ya nuna kowa shi bawa wani baka isa ba kawai da haka wani matsalarsa ta ina da shi wani kuma matsalarsa ta ba shi da shi wani matsalarsa ta rashin lafiya ce wani matsalarsa kuma ta lafiya ce wani matsalarsa ta ba shi da lokaci ne wani matsalarsa kuma ta lokaci ce kowa ka gani haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bautar da mutane nuna musu lallai ko din bayi Allah ya ce wa mai ya'fi Allah wa rasulahu wanda duk ya saba wa Allah da manzansa wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokinsa sai yudkhilu narin khalidan fiha to shi ma zai shigar da shi wuta ina mai ababin abin kaddara da wama a cikinta ta wala huwa azabun muhim kuma yana da azaba ta kaskanci da wulakanci to ai ko ba ce lahu azabun muhim ba ai shiga wata kaskanci ne da wulakanci to kuma sai Allah ya akada an gane wato a nan a waɗannan ayoyi allah subhanahu ta'ala yana faɗan alkawari da ya yi na aljanna da rahama da jin kai da walwala da mutanen da suka tsare waɗannan farilla tara gado ba su yi allah katsalan da ba a cikin su a gane karfe wa allah katsalan da a cikin rabon gado kawai suna ga wai bari su raba gado gabanin su mutu wai kara samu rigima ka fa Allah hikima ka fa Allah hikima ka kyale to kuma a haka sai ka zo ka raba sai wani kuma ka mutu yana jin haushin kacin yayanka dalilin da zai sa bane maka addu'a saboda ne ya ga da ka tashi raban gane shi ka kace shi an gane ko ka nuna wani kake so ka shi ba ka san saboda kuma yanzu haka sassan da aka samu bai daga kara ya karya ba to da ka karka raba ka kyale in ka mutu Allah ya raba raba ba naka bane nawaye na Allah to ya riga ya raba za ka ka bari a implementing yanzu wannan ibada ce ake yi yanzu kudin da aka mutu aka bari ana so ne a gaya karfin ibadar ku ga Allah wani za a zo yi masa mutuwa babban hadarinsa shine a kawo tallafi a zo a zauna ya kai dafa abinci ana na ba shi bane ba ruwan sa an mutu an bayar mahaifinsa ya ya bar ana son sa bashi ko mamacin ana son sa bashi ko yayi wata wasiya ko na bashi ba damuwar sa bace in ka zo kace a raba gado ma sai ce wani ba shi da imani a yi mutuwa amma yau kwana uku yana ce a raba gado ba a fada to jama'a abin da ake so idan ka so samu ta hausa idan mutum ya mutu gabanin abin da shi yana da bashi a biya mashi gabanin ya mutu in ana bin sa bashi a biya masa bashi imamu shafi allah ya bi kansa da mutuwar da ciwon ajali ya kama shi sai rubuta wasiya in ya mutu alhaji na yi masa wanka wankan gawa na alhaji ne ko na malami wa yake wankan gawa alhaji ko malam to sai ce amma alhaji na yi masa wanka ba wai ya ce alhaji na bane na faɗa ne don mu fahimta ma'ana wanda ya faɗa ɗin mai kuɗi ne da aka zo aka yi to Allah ya baka kuɗi sai baka basira ba duk mai kuɗi ne zaka ga shi dolo ba ana samu ne ko da yake yanzu suka fi yawa ba Allah ya baka kuɗi kai ta mamakon ba baka gina lahira ka ba duniya ma dai ga ta sai a hankali ko ka to kaga yawanci masu kuɗi sun zama dolaye da aka ji aka ce to imam shafi ya mutu ya ce kai za masa za ka kai ya bar ya kai ne za ka yi masa wanka shi ni kuma ka ce e ce to sai zai ce ina da wani daire da yake rubutun abubuwan da suka shafi shi aka ce e sai aka ɗauko aka ba shi sai ga ciki wane ina dina dinare dubu biyu wane ina dina hannu da biyar wane ina dina miliyan wane ina dina kaza duk irin mutane sai aka biya bashin gaba daya sai ce tilka gusli iyahu wannan shi ne wankan da yake cewa da kuma ku gusa wanka an wanke shi ko ba wanke shi ku kaddara ramar ku dauke shi ku je ku binne dan dai biya bashi ku shi ke nan gaba yace wannan shi ne wankan da yake to da ba mamacin kan ya mutu abu na farko da ake so ka fara shi ne ka biya bashin na biyu ka ɗebi abin da zai wadata wajen shirya ya za a binne shi daga duke shi yanzu ga mutane na ana kawarce lada a hannunsu ko wani sai su ne kafa ne kawai a jeji wanda mutane a kafa da mai kuɗi da talaka wani mai kuɗin shi yana neman lahira wani kuma ya kundi ya nasa zai tafi lahira ok ba zai tafi da su ba a nan zai ba su kana zaune har wani kan sai da kafanin da za a da kai a kai kuma kana da kai eh, ta ashi kenan ma na masa a gidan aje gidan wani liman wani ko gidan wani da jama'a kullum mu developing ɗabi'a al-yadu al-ulya khairu min al-yadi sufla in aka baka abu ya zama to larura kawai za ta saka amma ba wai kana wai jira wai kai sai an baka kai ba za ka wani ka taɓa ba karka yaka aliyadul la'uliya haka annabi ya faɗa ko aliyadul la'uliya khairun min aliyadus sufla hakim da manzo Allah ya ga masa wannan magana ya ce to ya rasulullah da gaiwa ne maka alƙawari an yi na dinga shiga ta kashin hannu wani mutum ko wani da aka yin kaga kun yi musanyen kuɗi da hakim sai maka ne kasa ya ka shi kudin sai ba ka abin da kasa amma wani ka ɗauka ka ba shi kyauta ya daina har ya kuma zuwa ba Allah kuma ya ɗan daɗe a rayuwa da har zamanin umar dan sabba, lokacin da an samu dukiya a musulunci ina bayar da kaso ga duk musulmi musamman al-muhadiru na uwa ina tara duk sanda ka kira hakim ka zo ga ka san ka da aka samu sai ce ba zai ba mun yi alƙawari da manzo Allah cewa har in bar duniya hannuna ba zai sake shiga ƙarƙashin hannun wani mutum ita ce manzo Allah ya mutu bai hannuna bai sake shiga ƙarƙashin hannun sa ba sai zai shiga ƙarƙashin Umar hannun Umar haka Umar ya ta tara Umar dan Khattab har lokaci yake samu ya har kan mumbari yace ya jama'a ku zama shaida gare ni hakim dan Hizam ina kiran sai karbi rabansa na musulunci amma yana ki kar mu je lahira ce na bi na haƙƙi in ce mazan karamar kuma kore na haka akwai da yake a kano akwai chairman da yake a najeriya gwamnan kano yana haka akwai gwamnan da yake haka a najeriya shugaban najeriya yana haka a cikin shugabannin duniya ko da yake haka yi e, akwai wadansu suna nan suna yi wannan sauye da kuke zagi kuke da musu duk ɗan ƙasar yana da albashi kuma ƙallan albashi shekara ashirin da suka wuce ƙarancin abin da yake ba ɗan ƙasa da canza kudin najeriya ya kai naira dubu ɗari takwas duk wata kuma ko bako kana bako in dai ka yi igama ka yi shaidar zama ɗan ƙasa duk wata za ka je ka kai mota ci ko maka ita da kayan abinci ka ɗauko hoto wani zai kai wata uku kana ci amma duk wata sai ka kasa kuma akwai retirement age duk ɗan ƙasan yi shekara 60 kana shiga za ka nuna ƙatin alaga faru a kansu an ba ka abin da ka iya rayuwar ka dai da ta rabuwa a rayuwar ka da kai ba ka da matsala kuma ba fasa ba ka duk wata dubu da duka kusa ko wani kuɗin da ake ba amana na na dage su ko ba ita ita ba dole musulunci ba ce ita ba kan kuma su ita ba ka kudi kana karya kana ci to da haka in ya sai a cire daga dukiyarsa abin da za a shirya shi to sannan sai a zo a kai shi makamarta ina dawowa ana dawowa daga bin da shi abin da ake sa shi ne zantar abin ga da wasiya ina wasiyarsa da yi gata to bayan an cire wasiya ya yi wasiya ta adalci a cikin ɗaya bisa ukun dukiyarsa eh ya wuce zalunci ya wuce kaso ɗaya bisa uku ya ba da kaso biyu bisa ukun dukiyarsa ko ɗaya da rabi ko abin da ya kamata haka abin da ya kawo a dawo da wani magada kaso ɗaya bisa uku a zartar da shi sai a fitar sai a raba gado ba kan sai ake nemewa ba da tabarni dan gulma izo dan siyasa izo dan neman duniya da neman suna izo abin da ake nema ba yanda kai nan ta ce eh, yanzu kai wannan ta ce kai baka damu da mamacin ka kuma mamacin nan naka kai baka kai ka haife shi ko baka kai ka halice shi ba wanda ya halice shi ya ce a yi haka da wanda ya halice abu ya mallake shi da kai da ka same shi wanda ya fi ganin kima da daraja in baka gane ba a matsayin ka na ɗa a da yanzu ba da wa ‘ya’yan wa da ƙane wannan da ƙanan da ai suna jin junansa a jikinsu su to waye kuma muhimmanci a wajensu su ko kai eh, kai ne kamar muhimmanci a wajensu don ba don kai ba za su zo to kamar haka wanda ya halitta mu sai ce ga tsarin da ya bayar sai mutane suka ce su sun fata daga kan wani tsari abinda sun tsohon su tsara abinda sun zai sai tsara shi ne za su to da haka ake ta ganin ba ne ba Allah ya so to Allah subhanahu wataala sai ya faɗa in ka bi ga abin da zai baka in ka saba ga sakamakonka saboda me ka duba ka ga wanne ne abin da ya kamata ka yi Imam Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad ya rubuta ya roci hadisi da sanadi zuwa abin hurairar Allah ya ƙara masa yadda ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula la ya'malu bi amali ahli alkhairi 70 sana lalle za ku samu mutum yana aiki aikin ma'abota alkhairi ma'ana yake na kwarai tsawon shekara 70 fa idza awsa hafa fi wasiyati amma yazo yin wasiya sai izalinci a cikin wasiyar فيختم له بشر عمله ساكر ولا يوسع كما في شر أيكنس فيدخل النار سيشبه وشعب وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة كما ذاك سأمتون ينا أيكي أيكي ما أبو تا شر دون شكرة سبعين فيعدل في وصيته أما دي يوم توا سير آدلتي أتشم وصيته fa da lahu bi khairi amalihi sai a karɓi rayuwarsa akan mafi alkhairin aikinsa fa yadkhulul janna sai shiga aljanna dalilin wannan kala mai ruwayar hadisi yace sun mai kula abu huraira in abu huraira ya faɗi wannan sai ce ya in shi'tu in kun ga dama ku karanta fadar Allah tilka hududullah ila qawli azabun muhim wadannan ayoyi guda wa man yuti wa rasulahu ai a cikin wasiya wannan dokoki ne iyakoki ne na Allah wannan wasiyar da aka yi magana to duk wanda ya bi dokokin Allah ya tsare su to ina da gidajen aljannatai ko Allah zai shigar da shi gidajen aljannatai ko wanda koramu na gudana a cikin su kuma yana abin kaddara da wama a cikin Allah ya wanda kuma ya saba wa Allah da manzonsa shi kuma zai shigar da shi wuta kuma zai dawoma a cikin ta kuma yana da azaba ta kankanci da wulakanci imam abu dawud ya ruwaito wani hadisi shi ma da sanadi zuwa abi huraira allah ya kara masa yadda da ya tashi Babu sai ce babul idrari fil wasiyyati babi da yake bayani akan cutarwa a cikin wasiyya ma'ana mutumin da ya zo zai mutu sai yi wasiyya sai cutar da da wannan wasiyya sai kawo wannan hadisin إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة متون ذاك جينا أيكي كوكما متي ذاك جتنا أيكي أيكي نداء جعل بيا جعل طول شكرا ستين ثم يحضرهم الموت سنمتوا تزوى دينا بتكنسوا فيضاران في الوصية سيسكتشوتر لبقى دنسا تشوتين بسكين fatajibu lahum anna sai zaman wuta ta waje ba kansu wa qala me ruwa yace qara alai abu hurairata min hahuna min ba'd wasiyati yusabiha aw dayn ghayr mudaf abu hurairata yace qara'u ma in shi'tu in kun ga dama ku karanta sai ce abin da sai karanta daga fadar Allah madaukaki da yace min ba'd wasiyati yusabiha aw dayn ghayr mudaf عافية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله جوا مهيب على فكرة ولم الحال وانا حديث امام التلمي بما يقول ماذا سروي توشي امام التلمي ياتي حسن البري كما انت تيجي ان امام محمد بن حنبل يا فتكا كما يا في كمالا كي لن بيت ana nuna ita kanta wasiyar lallai mutum ya bi dokokin Allah a cikin ta to yan wa wannan mun ka ƙarshe wannan ayoyi kuma lokacin ya riga ya yi zurfi kawai akwai wani dan uwa jiya da ya ya kamata ya ja hankali asali tambaya i cewa idan an wa mutum mutu bayan dai an ke abin da ya faɗa wannan shi ne lafazin an kiyaye dai suna abin da ya kamata a wajen zaman makoki ko an kiyaye suna da abin da ya kamata a wajen zaman makoki to in an share makoki uku kenan menene abin da ya kamata a yi sai ce shi to shi kansa zama makokin ba suna wannan gyara ne da dole kwa karbe shi su kansu ma sai fice suna suke yi duk wanda ka tambaya zai ce da kai ai saboda za a taho mutane za su tauri maka ta'aziyya don haka in suka zo da same ka wanda za su yi daɗi ba aka fahimta da haka ba wanda yake dama wayan suna yake kona saboda ba su zaman makoki a kuma musulunci ma bai sai shi duk ka karanta da su ban shehu usman dan fodo bari mu dauki nan ka duba littattafansa za ka samu alma'afin wannan abin da ake na bukukuwan mutuwa ko tarurrukan mutuwa duk littafin su sai ka gaya magana saboda abin da ya yatsa cikin mutane to da ka su kansu masu yi abin da suke cewa hujjar su kenan za a taho daga wani wuri za a yi maka ta'aziyya ba daɗi a zuba ka ba ka da damuwar ba daɗi a zuwa baka bi shari'a amma kana da damuwar ba daɗi a zuwa a same ka ba ko ba ka da damuwar ba daɗi baka bi shari'a ba amma kana da damuwar ba daɗi a zuwa a same ka da aka bari ka implementin abin da za ka daɗa da mutane ko da za ka bakwanta to da aka gashi nan ana ta an ta kokarin a haɗa biyar biyu ta zama goma ta ke zama to da haka zama makoki wanda suke ganin sunna suke ba sunna ba ce hasali musulunci da sun zama makoki ba abin da kake bukata kawai ka karanta tarihi kuma ka yawo a duniya yanzu idan kana tsallaka a egypt na ba za ka je ka tara ne wani abu aka yi mutuwa aka ji aka binne mutum shikenan daga sudan shi ma sudan mutanenmu takari hausawanmu da sauran mutanenmu da suke tafiya nan dalilin an tafi aikin hajji su tsaya sudan sun suka kai musu wani ku amma ba san shi ba ba wani abu da suke irin wani a yi mutuwa a zo a zauna sai kwan uku wani mawan yana da gata a kwan bakwai hmm. jama'a an yi wa annabi mutuwa ko bai masa mutuwa ba an wa abubakar ko bai masa ba an wa umar ko bai masa ba an wa usman ko bai masa ba an wa ali ko bai masa ba a cikin sabai waye bai mutuwa ba a cikin tabi'ai waye bai mutuwa ba wadanda suka biyo su waye bai mutuwa ba to ka je ka karaɗe akwai yadda ka ji an ce ga wani ya zo ya zauna yana kamar makoki abinda suka damu shine da an mutu su yi mai shari'a ta ce ana son a yi shi kenan kuma bahaushe duk da wannan abin da ake manta ya ce gaisuwa ba ta ba. ba ka yake ba gaisuwa ba ta ba. to sannan abin da ake yi fadan Allah jama'a yanzu ya zai kuma fadan Allah ake yi shi ba mutum zai raka gawa sai shi ai wane yake so ya gani wane ya gan shi ya zo wajen binne mamacin to haƙƙin shi wannan abin da ka yi haƙƙin wane ne ko haƙƙin mamacin ne annabi cewa haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda biyar ne wani biyu ta shida ne daga ciki yace in ya mutu ka raka gawar in ya mutu ka raka gawar haƙƙin sa ne akan da haka ba haƙƙin ko wane ba ne. ka je makabarta wane ya ganka wane bai ganka ba Allah da ya sa ka yi maka rijista ya ganka kuma shi ne haƙƙin ka san shi haƙƙi a shi amma ku duba ku ga da shaidan yi wasa da mutane wani ma bai sami raka gawar ba amma Allah ne wani sauri zai yi ije wai dai a shi to ka an ganka ai annabi ya faɗa man ra'a ra'a Allahu bi wanda idan a shi Allah bai nuna shi a shi ke jama'a wannan abu ne da ake dan neman lada a wurin Allah wani kuma zai ce da kayan zan ta'aziyya zai je kada a bai kamata a ce su wani bai ka fa shi musulmi sai ka zaɓi wanda za ka yi ta'aziyya sai ka zaɓa idan ka ga an samu kaya irin wannan to annabi ya ce kiyama ta zo ne zamani zai zo ana yin sallama a kan sanayya in ka san mutum ba za ka yi sallama kaga annabi yi gaskiya za ku zo wuri ga arama ga arama ga arama amma wannan ne abokin ka dole go ba roka ka sai ka gaisa da su go ka kyale su ba a yi ba daidai wani to dan haka sai nake gaya masa cewa da kai wai an gama kiyaye zaman moki sunna a zaman makoki don ce ta shi kansa zaman mokin ba sunna ba ne ba da tana kiyaye sunna a cikin abinda ba sunna ba za kiyaye sunna a cikin na ce na biyu duk inda ka kai da abin da wahala ka iya dole sai an yi gulma sai an yi tsegumi sai an yi kaza sai an yi kaza na ce to saboda haka wannan a nemi gafara allah allah ya fi abu na biyu ba wani abu da ake da amfani asalin sadakar uku jama'a sadakar bakwai sadakar arba'in sadakar shekara duk gargajiya ce ta hausawa da suka musulunci suka shigo da ita musulunci ba shi da asali ita malam har azuwa da ake in an share makoki a masallaci a ciyaye ba kuma ba ka raba ba malam na ce da ka ce malam liman da allah an yi yau an murge yau ba ta kwana uku da allah an yi mutu ran abin da a ce min yi ta ma addu'a shi ma bida mamaci awa ashirin da hudu kwana bakwai wata guda shekara guda shi ya rayuwarka yana bukata zuwa kai duk sanda ka samu dama kai musu addu'a amma ke biya da kwana uku bakwai arba'in shekara wannan gida ba shi da asali a asiri to sannan aka ce wai za a sauka ƙur'ani dubu goma sha biyar naira dubu ta kwancewa naira dubu ta ɗaurewa shi ƙura'ani naira dubu kuma ta ɗaukowa da mayarwa naira ɗari biyu biyu kowane izu izu tun dubu sha biyu in ka da nawa kenan dubu sha biyar ce to kaga wata a kuma ta da jama'a mu gaya kan mu gaskiya a yi maka mutuwa ka ce wai za ka karanta ƙur'ani bida'a ce wai an maka mutuwa ka ce za ka karanta ƙur'ani allah ya ba mu mutum ladan bida'a ce ba shi da asali a addini kawai waɗanda rowar ku ta tsaya eh, su malamai sai sun muka irin wannan su ci abu hannu ko to da haka sai su ta kirkiro muku su amma idan da kuma musu alheri yar kyauta yar sadaka ba sai sai sun muku irin wannan ba ba za ki Allah ya kan shi Abubakar Mahmud ne sun yi wata tattaunawa da eh, wannan ah, shugaban dawa Aminu Jin Abubakar Allah ya kan shi akan irin waɗannan abubuwan sai ce Aminu kenan ce Aminu kenan ce to da za ka iya hana su goro da laya da rubutun sha bayan sai sun yi wannan su samu abin hannunka in ba su yi ba ba za su samu ba sai da haka ba za su daina malamin karmamud gumi ya yi dabara isa mutane suka dawo da suna masallaci abin da jini ce to malam shi ma sunan da kake a rage a masallaci ina nasi wa ya ce a yi ita <laughs> to akalla da ya yi mun rage fitina ko yanzu maroka da makaɗa da mawaƙa za su je ƙofar masallaci su yi wannan abin da suke yi nana suna a ƙofar gidanka sai ce ba za a yi to ka ji karatun ce nan sai ku je ana nan za a daina haka ne to da haka jama'a waɗannan abubuwa ba su da asali a addini gaya kama gaskiya to amma me isa mutane ba za su daina ba this is the point me isa mutane ba za su daina muddin mu yan iza ba mu daina ba wani zai daina muddin mu yan iza ba wai ahlus sunna ahlus sunna suna da yawa amma duk abin da ɗan izala bai daina shi ba wani mutum zai daina shi ahlus sunna ɗan izala duk abin da bai daina ba ba wani ahlus sunna da zai daina ko wani mutum zai daina kuma duk abin da ahlu sunna dan izala idena ka jira kana nan ka ana nan wata rana kawai da shi aka ce kowa zai bari ba haka ce kwata-kwata an samu da ba sa yi amma sun zama mai da kowa ne ike yi yanzu wane da wane ne suke yi to an daina ko ba daina an daina saboda ka jama'a abin da ya shafi harkar mutuwa sai ka yaki zuciyarka a kanta sai ka yaki zuciyarka amma dan kana ga malam wane ina yi shugaba wane ina yi alhaji wane ina yi aizuwa na ma suna yi kullum ne abin da nake fara, wani ina ba daidai ba ba hujja bace ta kai ma kai ba daidai ba dan kiyama kowa shi zai wani misali kawai abu ɗaya ne shi wancan da shi kai koyi da shi zunubinsa zai fi zai fi yawa amma kai ma da naka yanzu kamar liman ne da ya wuce mana sallah ba da shi muka koyi ba in mun san ba za mu samu lada ba ma ba sai mu kyale shi mai shi tasa kowa ma yi tashi ta amma saboda mun san kowa zai samu ladan shi shi yasa aka zo aka yi to haka a wajen sako zunubi wanda duk shi kaga ina yi sai kai koyi da shi kar ka ɗauka wai shi ne zai ɗauki a'a kai ma da naka wannan shi ne abin da ya kamata mu ga lura da shi da haka jama'a musamman yan uwa na yin za mu yi kokari mu ga cewa mun yaki wannan abubuwa akwai wata bayar Allah nan muke karatu ne ta mai ganta hajiya tauri wadda ya nasa mahaifiyarsa a lokacin da za ta mutu ta yi wasiya ta ce kar a mata zaman makoki ɗaya daga cikin yayin sai tsalle ya ce a a hajiya karki ɗaure mu akwai mutanen da za ka ta shafi ita dai bata yadda ba in ta mutu ba ta yadda ya mata zama makoki ba a ta yi tambayi ne ta yanzu mana wannan tsaurin abin nan da hajja kai mana yanzu mutane za su taho daga wurare daban-daban na ce a tun da to ko bata ce a yi ba ba ku da jimla zai sa kai sun ce to malam idan aka irin tsaye tsaya wannan fa ba a zauna <laughs> malam bid'a muguwa ce wallahi muguwa ce in ta ci zuciya wallahi gara a ci makare da bid'a ta ci ma zuciya wallahi gara mutuwa wallahi da ci zuciyar bid'a to kaji yanzu kuma za a zuwa a sannan ta wani sabon abu kenan ba ka zauna ba ma ka tsaya wahala biyu wahalar tsayuwa da wahalar gida kai baka zauna ka huta to duk waɗannan abubuwan jama'a me kokari mu yake su mu yake ce su fiye da shekara talatin ne na yau ce na matukar kowa ya zo kowa ya kama da kunshi kuma ne na haifi zafi na ce ma ban yafe ba yau kowa ya zauna ni ban yafe abu musa na shari allah ya gidan allah ya kara mu yadda gare shi ya taba suma jama'a mutuwa ta zo masa ya suma sai aka kwaza ya mutu sai wasu bango ya faɗi inuwar shan iska ta bushe ya yi kaza an yi waye can sai ya farfaɗo da ya farfaɗo sai kira yar wasa ya ce kin san ku abin da aka ce da ni ta ce a ita to duk sanda kika ce kaza ya yi kaza sai ce kai ne kaza bango ya fadi sai ce kai ne bango inuwar shan iska ta sai ce kai ne inuwar shan iska kaza ta sai ce kai ne kaza to akwai tashin hankali ko babu jama'a to da haka dole mu waɗannan darussan da muke karanta muke jin su kar ku ɗauka fa wasu to su ma an gaya musu haka balle mu haka ne ko in su wanda suka fi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya musu haka to mu fa to da haka kowa yi kansa fada jama'a abin da ake dan Allah yi shi dan Allah karka yi shi dan ganin ido karka yi shi dan kaza shari'a ta shar'anta ta'aziyya amma ba irin yadda muke yin ta ba ko na taɓa ba ku labari wai aka zo aka yi masa ta'aziyyar mahaifinsa wai wanda aka yi wa izo ta'aziyyar inda suke da shi kafin mutuwar ko da aka yi mutuwar isanar da shi an masa mutuwa sun shirya ne za su tafi kamfen na siyasa gobe sai babansa kuma yi mutu aka tashi babansa ya mutu sai aika aka gaya masa cewa to ga babansa ya mutu kaza su kuma suna ta ma suna jiran sa ne zuwa tafi wajen kamfen sai ce to in suka dawo daga kamfen sai su zo su yi ta'aziyya to shi ne wanda ya zo yi ta'aziyya ce ko kuna shi na yi ubana ya mutu siyasa ta fi ubana akwai wanda siyasa ba ta fi ubansa ba a wajen ɗan siyasa waye ubanka a wajen ɗansa ya In ya mutu zai je ko ubansa ne mutu ba zuba. ba ba na tana uban wani na ce wai kamar inda muke da wani wai siyasa ta fi ubana ubana ya mutu wai in gaya masa wai ce wai sun dawo daga kantar waya zai zo ko kula shi na yi bayan ya gama bayani sai na to yanzu ni tambayi zan baka yanzu idan shi da izo ita aziyar nan Allah zai ba shi ladan ya yi ta'aziyya don baka amsa ba Allah zai hana shi na ce ɗaya kenan idan shi ne Allah ya nufa zai ce Allah ya ba ku haƙuri ku ji sanyi a zuciyarku sai ce Allah ya ba ku haƙuri kuka ki cewa a ne ba ku samu sanyi a zuciyarku ba shi ya yi asara ku kuka yi asara kuma idan shi kadai Allah zai iya shi kadai ne zai ce Allah ya ji kan babanku kuma Allah ya karba addu'ar sai ji kan sai ya ce Allah ya ji kansa kake cewa Allah yanzu yayi asara shi ko baban sai ce shi to kabi shi ta goyen guda uku duk ba shi da asara ko daya ladan sa da yanzu lada ba zai rasa sannan cewa Allah ya baku hakuri shi bai cutu ba dan ya faɗa ku da kuke ki amsa ko kuka cutu dan yanzu aka shi zai faɗa Allah ya ba ku hakuri kuma kuma yuce a ne tunda ba ku amsa ba Allah ba zai ba ku sannan idan shi ne zai ce Allah ya ji kan mahaifinku Allah ya karba addu'ar ku ya ji kansa ya ce Allah ya ji kansa kun ki ku ce amin Allah bai ji kan mahaifinku ba to sai mai waye asara na ce kaga duk uku a bangaren ku yake ku ne da matsala shi ma shi san matsala kuma dole za ce ya zo ya muku ta'aziyya to jama'a kun ga barnar da aka kai ga daji ko kun gani ko to da haka na so ta waɗannan ko Allah kuma ya ba mu iko Allah ya rama mu akan daidai to insha Allah Allah kai mu mako ma dora daga nan da inda muka tsaya abinda ko muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kore Allah ya kai mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba ikon aikatawa na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai